Sarauniya TV tashar al'umma. Wai ka wata da ake chatin fuda zuwa. To, sarki sa ido ina ruwanki. Na cikin shi. To wai ke banda abinki ma sai kin tambaye ta da wa take chatin. Yaryar da ta yi datin Morel, Ali Chita da Giselle. Hmm. Kin manta da DJ Ebe. Kuma ba haka ne. to ai kuna ku wasa ne yanzu kun san waye ne a target ina Elizabeth mm-hmm. da Hamisu Brega. Eh, LSV HB na kosa a a Mama's boy B na kosa Mama's boy studio ta sace mishi zuciya ta sace mun zuciya sai ta hada mu hayaniya I know say the girl too fine but I don't want to fall in love again ta sace mishi zuciya tasace sace mun zuciya sai ta hada mu hayaniya makele yau tana gun ebi Abi gobe gumbure ka irin halin nan ki sa mace ta gundire ka burin ta a rayuwa shine ta kankare ka tana gamawa da kai kuma ta tunkure ka tana son Aliji ta tana son Diesel tana bin LSB tana bin Morel she's cute tana kama da foreign girl she's got everything and she's not a boring girl tana da saurin shiga zuciya kaman jini gashi ta iya fafe mutane kaman gwangwani tana son celebrity wego da kipa company kuma bata neman ka sai zaka mata amfani Oh lay, lay, lay, lay You don't take, take, take She dey use my heart play, play, play She dey chop my pay, pay, pay, pay Oh lay Ta sace mishi zuciya Ta oh, sace mun zuciya oh, Se ta hada mu hayaniya oh, I know say the girl to find But I don't want to fall in love again Ta sace mishi zuciya Ta sace sake yarinya na da kyau amma ba za na sake binta ba yarinya ce tana kama da gaskiya in ta ado tana kamar zinariya ta kama zuciya ta min ɗauri ta jijiya shi cikinmu babu wanda ba ta bibiya dm ta min na amsa Ya ce hb na kosa da zantuka tausasa ashe dai ja'ira ce ta sa kaina ya zauce a kanta ne ta zance lsb ma ya zauce ce ashe barauniya ce sai ta ta zuciya ce I know say the girl but I don't want to fall in love again Ta sace mishi zuciya Ta sace mun zuciya Sai ta hada mu hayaniya Yayin yana da kyau amma ba za da sake binta ba ce ta zuciya ce da kyau amma ba binta sarauniya tv tashar al'umma